karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake sarari akan mita sha shida. Hawa Halliru Gwangwazo. Mai sauraro barkanmu da yammaci da fatan mun wani lafiya ga kanin labaran. A Najeriya daidai lokacin da 'yan kasuwa ke maraba da matakin dawo da sayar da fetur a Naira, Dangote ya sake zaftare farashin man. Amnesty ta zargi mayakan RSF da amfani da cin zarafin mata ta hanyar lalata a matsayin makamin yaƙi a Sudan. Shugaba Emmanuel Macron ya ce nan da watan Yuni Faransa za ta ayyana Falastinu a matsayin halastacciyar ƙasa. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Masana da dillalan man fetur a Najeriya sun yi maraba da matakin sake dawo da tsarin sayan danyen mai da naira inda suka ce ya kamata tsarin ya dore domin hakan zai kara karfafa darajar naira da inganta samar da makamashi da kuma walwalar al'umma. Alhaji Musa Yahaya mai kifi shine sakataren kuɗi na kungiyar dillalan man fetur ta Najeriya Ifman ya yi mana ƙarin haske akan tsarin. ai an ɗan tsaya cak lokacin da refineries din suka fara aiki daga baya da aka sami cewa za a ke saidawa da naira shi na abubuwa suka ci gaba da tafiya mai kyau har ma man ya kawo ana samun sa da sauki fiye da yadda ake sayar da shi a baya kuma wannan abin sai ya kawo cewa kowa ya samu kwanciyar hankali ana ganin cewa nan da wani lokaci man ma zai kara yin kasa sosai to tsekon da aka zo dan samu na dan kwanakin nan cewa an dawo cewa da dala za a rika sai da to shi kansa wani ya tayar mana da hankali saboda a zahirin gaskiya naira ya kamata daman a bata fifiko fiye da dala tun da a Najeriya muke kuma duk fafatikar neman dala a ce an je an sayo man nan ya kara wa dalar tasiri ya zama to cewa tana tsada ma fiye da ma yanayin yadda ake sayar da kome zaka saya a ƙasa so haka mu gaskiya muna murna da shi kuma muna fatan cewa abu ne wanda zai ɗore kuma mun tabbatar idan ya ɗore din muna ganin kayan ma zai zo ya samu sauki ma dan mu a tunanin mu inda aka cigaba da yin ƙasa ƙasa man zai sauko da har sai an zo an saye shi irin ɗari biyar ɗari hudu wanda shi muke fata sakataren kuɗi na kungiyar ipman musa yaya mai kifi to a wani gaban kuma matatar man dangote ta rage farashin man fetur zuwa naira 865 kan kowace lita ga 'yan kasuwa abin da ke nuna cewa an samu rage naira 15 daga farashin da ake sayarwa na naira 880 a matatar kamfanin ya sanar da haka ne a wata sanarwa da ya fitar yau laraba wato yau alhamis bayan amincewa da ci gaba da sayar masa da mai a farashin naira da gwamnatin najeriya ta yi a jiya su sakamakon yawaitar faɗan dabanci amina fadar gwamnatin jihar nija yan kwanakin nan gwamnatin jihar ta umarci masu unguwanni da su bayyana waɗannan matasa da ke zaune a yankunan su ga jami'an tsaro domin ɗaukar matakin da ya dace a kansu wakilinmu ismail karatu abdullahi daga abuja ya haɗa mana rahoto da yake sanar da ɗaukan wannan mataki a madadin gwamnati mataimakin gwamnan jihar comrade yakubu garba ya bayyana cewa lokaci ya kare zamu mu tsaya muna gaya mutane cewar muna ƙoƙari muna ƙoƙari a ga ƙoƙarin da muke yi a kasa duk mai angon da aka kama yaro a angon shi bai kawo report ba mai angon shi ma a kama shi don mai angon ya san da su bai fada ba wannan na ja ka shedi ne masanin tsaro muhammad ibrahim makiga ya bayyana masu unguwa a matsayin waɗanda ke da rawar da za su taka a wurin samar da tsaro da zaman lafiya to sai dai ya ce kash a yanzu. Yawancin masu unguwannin je kana yi ka ne. Ba su san ma meye aikin mai anguwa ba, ba su san me ya dace mai anguwa ya yi meye mai anguwa ba zai yi ba. Kuma sannan kaga masarauta kuma ba ta ba su ainihin abin da tura ke cewa orientation. Haka kawai za a zo a ce an baka mai anguwa, iyaka kawai za a ce ka gada ne ko kuma a ce a'a kai ka daɗe a wuri. Sai an koma a bi ka'idodin na wannan aikin kafin a samu nasara a wannan. To ko yaya jama'a a jihar suka ji da wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka? Sunana Umar Adamu muna da mika godiya ga gwamnatin jihar Neja da wannan matakin da ta ɗauka. Kuma na gan alama an fara kama mutane, na gan sunayen mutane kusan goma sha biyar. Sunana Zelani Nuhu. Duk wanda ya kasance an kama shi hannu dumu-dumu da wannan faɗan dabanci ya tabbatar da an yanke masu hukunci daidai da yadda doka ta tsara. Ana fatan hakan ya kawo ƙarshen wannan matsala don tabbatar da tsaro da zaman lafiya a jihar Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, Arfa Hausa. So gwamnatin Najeriya ta ce sabon tsarin cike neman takardun biza ta kafar intanet zai fara aiki ranar 1 ga watan Mayun shekarar 2025 karkashin tsarin mutum ba sai ya je ofishi domin cike neman takardun kamar yadda aka saba ba. To a Nijar gwamnatin mulkin sojin kasar ta rusa a kungiyoyin kwadago uku da ke karkashin rundunar tsaron kasar da suka hada da kungiyar jami'an kwastam da na masu kare gandun daji da na ruwa. A ranar 26 ga watan Maris na wannan shekara ne shugaban majalisar sojin kasar Janar Abdurrahman Chani ya sanar da aiwatar gabatar da tsare-tsare da aka cimma a zaman tantance makomar kasar na baya-bayan nan suleimani janjuna mai sharhi ne kan zantakan da suka jibanci kungiyoyi da ayyukan su a nijar ya yi mana tsokaci wato kamar dai yadda za a ba da tarjamar shi da hausa wato sai a ce kamar wata kungiya ce ta horar hula amma ta suza kaga daga nan ma in aka ba da ma'ana abin ma'ana ta ci karo da juna da ita da kanta wato bai kamata ba a ce wato shi soji mai dauke da bindiga kamata ba a ce su suna da ƙungiyoyin horar hula wanda za su kare musu haƙƙinsu na aiki ana tsammanin wato gwamnati ita ta tsara wasu dokoki ko wata doka ta musamman wadda ke hudda musu haƙƙinsu ta ke kare haƙƙin aikinsu yadda ba sai sun yi ƙungiyoyi ba na horar hula wanda za su kare kansu haƙƙi, kamar yadda sauran eh, ma'aikatan eh, gwamnati suke yi. Wato, a tsarin doka da dokoki na ƙasa, haramun ne soji wato su kasance a ce suna da ƙungiya Eh, mai tsari na tahiya irin na hula wanda zai kare haƙƙinsu na aiki haramun ne dokar ƙasa ta haramta dokokin ƙasa sun haramta wannan na ɗai kenan na biyu kuma in ka ɗauka wato soji sun kasu ah, daban-daban Suleimani Janjuna mai shirya kan zantukan da suka jibanci sha'anin kungiyoyi a Nijar. ECOWAS ta bayyana damuwa da yadda alaka ke ci gaba da taɓarɓarewa tsakanin Mali da Algeria. Tambaya matakin Algeria na harbo jirgin sojin Mali marar matuki a garin Tinzoten da ke kan iyakar ƙasashen biyu. ta gaddamar ta shafi hatta sauran ƙasashen IS irin su Nijar da Burkina Faso. Masana na ci gaba da kiraye-kirayen ganin an samu masu shiga tsakani don kawo sulhu a wannan rikici. Sai dai ko ECOWAS na da rawar da za ta taka a wannan takaddama honorable muktari abdulrazak gora tsohon dan majalisar najeriya kuma kwadari a fannin siyasar kasashe ya bayyana cewa eh, watan ecos tana da karfi a siyasar duniya musamman da afirka ta yamma domin idan da a ce wannan kasashen suna tare da ecos tun farko ita kanta algeria yadda ta shigo a yanzu ba ta yi wannan shigowar ba tunda wannan kasashen ko a karfin soja ne ecomob din sun fi karfinta saboda haka ecos ya kamata ta sauri ta shigo ciki domin abin da ya shafi mali zai shafi burkina faso in ya shafi burkina faso zai shafi Niger, zai shafi ghana in ya shafi mali zai shafi Niger. zai taba Najeriya domin a matsayin wannan kasashen guda uku ba sa gaban Algeria za ta iya buge su to amma wannan kasashen kuma na Afirka ta yamma musamman Najeriya Ghana Senegal Ivory Coast to za ta ga cewa har yanzu wannan kasashen sun yi da yan uwansu ne kuma suna da diplomasiya mai karfi tsakanin su Wata ila kuma la'alla Allah ne ya kawo wata hanya da za ta sa su ma su dawo kan gaskiya su sauran kasashen da da suke cewa sun musu bore Honorable Muktar Gora tsohon ɗan majalisa a Najeriya. Ƙungiyar tarayyar Turai EU ta ce za ta ƙara yawan tallafi da take bayarwa wajen gudanar da ayyukan agaji na kula da dubban 'yan ƙasar Sudan da ke gudun hijira a Chadi. Hajjal Habib babbar jami'ar ƙungiyar ta EU ta bayyana shirin ne a garin Atroi da ke kan iyakar Chadi da Sudan inda bayanan ke cewa 'yan Sudan akalla 100 zuwa 200 ke kwararowa yankin a kowace rana. Ga kaɗan daga cikin jawabinta. nan ne domin bayar da tallafin kuɗin da ya kai euro miliyan 74 wanda hakan zai taimaka wa hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya waɗanda ke fuskantar ƙalubalen ƙarancin tallafin da suke bukata musamman na kuɗi. Kuɗaɗen da akasarinsu Amurka ce ke bayarwa a baya. Babbar jami'ar ƙungiyar EU Hajjalabe wasu labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Arafai. Wani rahoto da kungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Amnesty International ta fitar a ƙasar Sudan ya ban kaɗo yadda aka yi wa mata da 'yan mata masu tarin yawa faɗi tare da bautar da su tsakanin watan Afrilun 2023 zuwa Oktoban 2024 a jihohi hudu na ƙasar. karibu Abdulhamid na Madobi ya haɗa mana rahoto. kungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Amnesty International ta ce ta gano yadda 'yan tawayen na RSF suka dinga yin ganganko wurin yi wa mata fyaɗe da kuma bautar da su tun daga watan Afrilun 2023 zuwa Oktoban 2024 a jihohi hudu da ke kasar. 'Yan tawayen dai na yin amfani da aikata fyaɗe a matsayin wata dabarar yakin da suke gwabzawa. Tun a ranar 15 ga watan Afrilun 2023 ne 'yan tawayen RSF suka fara gwabza faɗa tsakanin su da sojojin gwamnati yakin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kwatanta da wani lamari da ya haddasa mummunar buƙatar agajin jin kai a duniya. A rahoton mai shafi talatin da ta yi wa take da suna sun yi mana fyaɗe gaba ɗayanmu. Amnesty International ta yi cikakken bayani kan yadda aka yi wa mutum talatin fyaɗe cikinsu har da 'yan mata a Sudan. Rahoton ya ce RSF ta yi mummunar ta'asa a cikin birane da ƙauyuka domin cin mutunci da cin zarafi da kuma raba mutane da mahallansu. ko a watan oktoban da ya gabata sai da bangaren bin kwakwafi na majalisar ɗinkin duniya ya gano yadda aka tafka ta asar fyaɗe a yakin na sudan inda sashin ya ce mayakan rsf ne suka aikata mafi yawa daga ciki to ƙasar sudan ɗin ta shigar da karar haɗaɗɗiyar dolar larabawa a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya icc inda take zargin ta da taimakawa mayakan rsf wajen aikata kisan kiyashi a dafur haɗaɗɗiyar dolar larabawa ta musanta zargin goyawa mayakan na rsf baya kuma ta bayyana shi a matsayin manufar siyasar gwamnatin sudan domin karkatar da hankulan duniya kan kokarin da ake na shawo wato na kawo ƙarshen yakin da ya halaka dubin dubatar mutane an dage tattaunawar sulhu ta kai tsaye da aka tsara yi jiya laraba a birnin doha na qatar tsakanin gwamnatin congo da mayakan m23 da ruwan da ke goyawa baya majiyoyi daga bangarorin biyu sun tabbatar da kamfanin dillancin labarai na reuters cewa ba za a gudanar da tattaunawar ba kuma ba a sanya wani sabon lokaci da za a tattaunawa a nan gaba ba. Wasu labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shugaba Emmanuel Macron ya ce abu ne mai yiwuwa Faransa ta amince da Falasɗinu a matsayin ƙasa mai cikakken 'yanci a watan Yuni mai zuwa. Macron ya ce yana fatan sanar da hakan a lokacin wani taro da zai gudana a birnin New York ƙarƙashin jagorancin Faransa da Saudiya, kuma a lokacin ne ake kyautata zaton wasu kasashe da dama za su amince da Isra'ila a matsayin ƙasa. Ga dai kalaman shugaba Macron. Ya kamata mu amince da ita a matsayin ƙasa mai 'yanci, ma'ana za mu sanar da matakin ne a cikin watanni masu zuwa. zan yi hakan ne a matsayin adalci sannan kuma za mu bi sahun sauran kasashen duniya waɗanda tuni suka ɗauki irin wannan mataki idan muka furta amincewa da falastino a matsayin ƙasa hakan zai sa wasu ƙasashe su fito su yarda da wanzuwar isra'ila waɗanda dama daga cikinsu ba su yi hakan ba kawo yanzu fatan mu shine wani lokaci a watan yuni za mu gudanar da taro na haɗin gwiwa da saudiya inda a lokacin ƙasashe da dama za su yi sanarwoyin nuna amincewarsu réciproque par plusieurs fassarar kalaman shugaban faransa emmanuel macron kasashen netherlands da australia sun ce suna aiki tare da kungiyar tarayyar turai da wasu kasashe domin duba yiwuwar mayar da martani a tare wajen cire harajin kayayyaki a tsakanin su saboda harajin da amurka ke ci gaba da laftawa prime minister netherlands christopher luxon ya ce ya yi magana da shugabannin singapore da vietnam da malaysia da kuma shugabar eu domin kulla alakar kasuwanci tarayyar turai ta sanar da dakatar da laftawa kayayyakin amurka saka haraji zuwa wani lokaci a nan gaba bayan da shugaba Donald Trump ya dakatar da sabbin harajin da a baya za su fara aiki tun a Laraba ko da yake wannan sassauci bai shafi China ba wadda cikin sauri ta mayar da martani. Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto. farko donald trump ya yi gargaɗin cewa duk ƙasar da ta mayar da martani kan sabbin harajin na jiya kai tsaye zai sake lafta mata ƙari. duk da cewa tun ajiyan china ta sanar da nata harajin yadda tarayyar turai ta sha alwashin mayar da martani amma a yau sai dai matakin trump na dakatar da harajin zuwa nan da kwanaki casa'in ya sanya kungiyar ta eu dakatar da sanar da nata ita ma zuwa wannan lokacin yanzu haka dai kallo ya koma ga sabuwar takaddama tsakanin china da amurka inda washington ta sake lalabta harajin kashi 125 kan Beijing tun dai kasashe suka fara maraba da matakin na Trump inda shugabar kungiyar ta EU Ursula von der Leyen ke cewa a shirye suke su shiga tattaunawa don cimma jituwa da Amurka da nufin ceto duniya. A gefe guda Prime Minister Canada McCartney ya yaba da matakin Trump na dakatar da harajin. Haka zalika Vietnam a nata bangaren ta aminta da shiga tattaunawar kasuwanci da Amurka a wani yanayi da tuni Pakistan ta aiki da tawaga zuwa Washington don tattauna. tattaunawa. To wakilan Amurka da Rasha sun isa birnin Istanbul wato santan bul yau Alhamis domin tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen rashin jituwar da ke tsakanin gwamnatin Moscow da ƙasashen yamma tun bayan yakin cacar baka. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta bayyana cewa sabon jaka da Rasha a Washington Alexander Dachev da mataimakiyar sakatariyar harkokin wajen Amurka Sonata Colta ne za su jagoranci tattaunawar. Guda daga cikin shugabannin kungiyar Hezbollah Hassan Fadlallah a yau Alhamis ya ce kungiyar su da ke samun goyon bayan Iran ta shirya tattaunawa da gwamnatin labanan kan tsaro a wani yunkuri na fitattakar dakarun isra'ila daga ƙasar shugaba joseph ayon wanda ke kawance da amurka kuma ya sha alwashin aiwatar da dokar takaita yaduwar makamai lokacin da ya kama aiki a watan janairu kuma zai gana da hezbollah kan batun makaman wasu majiyoyin siyasa uku daga gwamnatin sun tabbatarwa kamfanin dillancin labarai na reuters karfe biyar da mintuna sha biyar. Taken labarin wasanni kenan ga kare Bala Abdulhamid na Badubi ya gaida Hauwa rukun gwangwazo barka da kokari. Bari mu fara duba wasannin da aka fafata a gasar zakarin nahiyar Turai mm. inda dan wasan PSG Kivic wato sunan nashi in kika ji shi sai mhm. sai kin nana eh, ne. kin ji fa zaki ji da mm. ake faɗa sunan ya jefa wata ƙwallo mai ɗaukar hankali ne a gasar mm-hmm. ta wato zakar nahiyar turai uh, wadda ya doke ko kuma kungiyar ta doke Aston Villa da ci uku da ɗaya mm. tun da fara da ya wasa Morgan Rogers ne ya jefa wata ƙwallo a ragar PSG a mintuna na talatin da biyar mm. uh, da take wasa abin da ya sa magoya bayan uh, bayan su suka yi jungun jungum a fili to sai dai PSG ta dawo wasan da karfinta bayan da ta yi kwance-kwance kuma dan wasa do ya farke kwallo hmm. bayan nan ne kuma shi kivich wato kivicha ya kara jefa wata kwallo mai ɗaukar hankali yayin da nuno Uh, ya jefa kwallo ta uku abin da ya sa psg ta samu nasarar kaiwa wato ko kuma za ta samu nasara idan har ta ah, cinye wasanta na gaba zuwa wasan dab da na karshe a gasar hmm. ita ko kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta yi wa dortmund ne dukan kawo da ci hudu babu ko ɗaya a gasar hmm. yaran hansi flick dai na dab da zuwa wasan kusa da na karshe a karan farko tun 2019 hmm. bisa wannan nasara da suka samu dan wasa lamid wato yamal da yake daukar hankali a duniyar kwallon kafa ya taka rawa sosai a wannan wasa da aka fafata mm. a nan kuma ɗan wasan tsakiya na manchester united nemanja matic tsohon ɗan wasa ne na ƙungiyar ya ce mai tsaron ragar kungiyar andri onana mhm. na cikin masu tsaron raga da suka gaza tabuka wani abin a zo a gani a tarihin wannan kungiya a yanzu dai eh, wato man united na kokarin ganin yadda za ta tunkari wasan eh, gab da na kusa da na karshe a gasar europa yayin da take da wato take da matsayi na sha uku a gasar premier ingila mm. a ran laraba ne metigai wato martani kan kalaman da onana ya yi cewa kungiyarsa ta manchester united wato united ta cere wa lyon abinda shi yake ganin bai kamaci a ce shi dan wasan onana ya yi wannan mm. ah, magana ba sai dai onana ya mai da martani a shafin sa na twitter mm-hmm. inda ya ce shi dan wasa ne da ya kafa tarihin cin kofuna mm. a duniyar kwallon kafa gaskiya wasu rahotanni na nuna kungiyar kwallon kafa ta real madrid na shirin daukar dan wasa victor osimhen domin ya maye gurbin vinicius junior da ka iya komawa saudi da taka leda kungiyar ta ce a shirye take ta ba da kai bori ya hau kan tayin da ake ake mata kan dan wasa Vinicius musamman duba da yadda yanayin kwallon kafa ta kilin bafe da shi Vinicius mm. kamar ana ganin bata tafiya yadda ya kamata mm. hakan ya wato ya fito ta bakin shugaban kungiyar Florentino Perez inda mm. ya ce a shirye suke su kulla wannan gagarumin ciniki da wato kungiyoyin Saudiya. To muna godiya To yanzu kuma sai sharhin jaridu ga nasar Sani a shiku barka da shigo. To da aiki. To a sharhin jaridan namu ne zan fara ne da jaridar Daily Trust wacce ake wallafa ta a Najeriya. Mm. Wanda ta wallafa ta da ke cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta mm. bayyana matukar ta kan yadda masu fatocin mutane ke ci gaba da amfani da kafofin sada zumunta mm. wajen yaudarar al'umma. ministan uh, wato ministan shari'a na kasar ne latif fagbemi mm. babban lauyan najeriya kenan mm. ya hmm. bankaɗo wannan lamari a hmm. abuja mm. fabemi ya kara da cewa wannan harkar na ɗaya daga cikin munanan ababen da ke wato suka addabi najeriya hmm. wadda idan ba a ɗauki mataki ba wannan gaskiya ne ya bayyana cewa akwai buƙatar ɗauki matakan gaggawa domin yanzu ana amfani da kafafen sada zumunta wajen saurin yaudarar mutane a fitar da su zuwa mutane kamar ana musu wani makaru da an ce kaza sai su fada ciki to Allah ya kyauta mm. to sai jaridar ah, wato punch ita ma ta Najeriya mm. inda ta ce shugaban majalisar dattawar kasar mm-hmm. ya wato ya rubuta wa Safaito Janar na yan sandan mm. Kayode Betekun mm-hmm. sako da ke bukatarsa da gudanar da bincike kan zargin da dakatacciyar yar majalisar majalisar nan ta dattawar mm. daga jihar kogi dogon mm. ta yi masa kan zargin kashe ta tun a ranar uku ga watan wato wannan wata ne na afrilu mm. yar majalisar ta shigar da korafin da ke bayyana zargin nata a yayin da nan take shugaban majalisar ce a wannan karya ne to sai kuma jaridar yanar gizo ta ghana graphics inda ta wallafa wani labari da ke cewa ministan ma'aikatar ayyuka da kwadago ta ganar abdulrashid hassan felpo ya bayyana cewa gwamnatin kasar na shirin maido da ma'aikatanta da ta sallama cikin kuskure a lokacin da aka samu sauyin gwamnati mm. ministan dai a wata zantawa da shi a wata tashar fm ta kasar ya bayyana cewa tana aka kafa kwamiti da zai duba yadda za a ɗauke wato hanyar dawo da su mm. hakanan har ila yau jaridar ta ghana graphics ta wallafa wani labari da ke cewa ukraine ta yi godiya ga kasar ghana mhm. bisa nuni da goyon bayan bayansu mm. akan irin Allah wade da majalisar ɗinkin duniya ta yi hmm. akan mamayar da Rasha take yi a Ukraine ɗin hmm, to hmm. kin ga a wannan karan ita ma Ghana ta fito kenan a harshen Ukraine to sai kuma jaridar Washington Post ta Amurka da ta wallafa labarin ta ita kuma da ke cewa shugaban kasar Donald Trump tare da mashawartansa sun yi jawabi ga majalisar kasar 'yan republican kenan dangane da abin da ya shafi harajin da ya kakaba wa kasashen duniya mm. wanda ya zaka ake tace ce kuce sosai ai ka har yanzu yana ci gaba da rikita kasuwannin duniya to muna godiya nasiru sani to aiki To al'adance a arewacin Najeriya ana karin kumallo ne da koko da kosai ko masa ko kuma dumame sai dai zamani ya kawar da waɗannan tare da mai gurbin da taliyar yara da dangoginsa. Ahmad Alhassan ya duba mana illan da ke tattare da bakon karin kumallon ga kuma rahoton da ya haɗa mana. A shekarun baya a irin wannan waje ne ake karin kumallo a arewacin Najeriya. Evelyn Yakubu da ke tuyan kosai ta tsigunta mana halin da suka shiga kai indomi ai sun bamu jan bayan yanzu ko biredi ma da indomi ake ci ga da idan mu in lokacin da ba a yin indomi sosai ba gane da shi ba ko wani ya zo da saya ko sai ya saya biredi sai hada da shi amma yanzu idan suka zo ba su ma kallon ko sai su wuce nan kuma rumfar shayi ne inda matasa yara da manya ke karban taliyan yan yara ko indomi kamar yadda wasu ke kiranta a nan na yi karo da muhammadu kabiru duk da cewar a karkara ya taso amma yanzu ya cire wa koko tallafi yayin da yake more rayuwarsa da taliyan 'yan yara. Shi wannan zamanin da ya kama mana wannan mu ma da muka dan taba muka ji galmi galmi kaga dole a goce a bi ta maganar yara dole ka bi zamani kai ma in baka so a barka a baya. Shi ya kawo muke cin wannan indomi da dan shayin mu ma muka ji ciki a dan nauyi kafin rana kuma in ta yi ka dan yi aiki kaga gaji ka nemi abinci ka ci. Ganin yadda su Malam Muhammadu Kabiru ke cin duniyarsu da tsinke Ya sa na tambayi muktar ahmad adadin kwalin indomin da suke batarwa a kowace rana e, a da dai muna ɓadda indomi kwali shida bakwai a wuni amma yanzu sakamakon abubuwa sun yi tsada yanzu gaskiya ba ma wuce biyu da rabi zuwa uku shehu halilu malami a kolejin kimiyya mallakar gwamnatin jihar adamawa ya ce kyali karin kumallo na gargajiya tamkar mari ne a fuskar al'adun malam bahaushe abincin nan da muke sarrafawa mu yi koko mu yi kosai mu yi kunun mu yi wa mu sha da safe sai muka zamanto muna noma su amma kuma mun ki mu sarrafa su yadda muka sarrafa ke sarrafa a gargajiyance mu yi amfani da su mun juya muna jiran wani ya zo ya saya ya je ya sarrafa mu sake cire kuɗin kuma mu je mu sake saya mu yi amfani da shi me muka yi ai wannan mari muka yi wa fuskar mu duk da yadda aka juya wa abincin gargajiyan baya amma shi ke samun goyon baya na masana kiwon lafiya dr yarima suleiman yusuf na asibitin koyarwa na modibo adama da ke yola ya ce illan tarayyar 'yan yara ga lafiyar bil adam. ya wuce duk yadda ake zato su koko su sai wanda da masan da aka saba da shida? ya fi wa'annan noodles din sau dubu a san shi indomi din nan suna dauke da sinadari wani abun da ake kira sodium ba ta da fiber a ciki kuma ba ta da protein so zai sa mutum ba zai ta bayan gida kamar da ya kamata ba da kuma yana iya kusan abun da ake kira metabolic syndrome wani ciwo ne wanda yana tare da ah, hawan jini da ciwon suga da kuma kiba so da kuma preservatives su ma ana tuhuma cewa su ma suna kawo ciwon zuciya duk da irin illar da ke tattare da karin kumallo na zamani har yanzu yana ci gaba da dukusar da na gargajiya yayin da na gargajiyan zai ci gaba da zama tarihi ne a bakunan magabata doki ko sannan a raba musu ba doki ka raba musu ahmad alhassan yola arafai hausa rikici tsakanin mali da algeria na ci gaba da daukar sabon salo tun bayan da algeria ta kakkaɓo wani jirgin sojin mali mara matuki akan iyakar kasashen biyu sai dai wani batu da ya baiwa kowa mamaki shine yadda niger ta shigo cikin rikicin a matsayinta na mamba a kungiyar ies wato sabon kawance da kasashen mali burkina faso da nijar suka kafa bayan ficewarsu daga ecowas akan wannan ne umaru sani ya tattauna da abdulmumin abbas mai sharhi kan siyasar kasa da kasa ga kuma yadda zantawarsu ta gudana Lokacin da Sidiyawo ECOWAS tana barazana ta kama Nijar hari an gani yawa yadda burkina faso da mali sun kai tsayin daka cewa da eh, wanda ya taba nijar ya taba mali ya taba burkina faso to algeria ta ce ta yi mamaki cewa da nijar ita ma tashi da ita da burkina faso sun ka goya mali baya ganin algeria ne idan har ya kasance tabbas algeria ta buge jirgin eh, mali akwai matsala in yankin sahel ya kara tabarbarewa eh, tabbas niger ce ta tabarbare burkina faso ne ta tabarbare tunda su ne a yanzu da ke fuskantar matsalar rashin tsaro. mar eh, abbas ta kaka shi wannan rikicin da yanzu haka yake ɗaukar sabon salo zai iya shafar niger kai tsaye. ya shafi niger sosai saboda ƙasar algeria ta yarda tabbas niger ta shiga cikin rikici eh, sannan kuma ƙasar algeria ta kira jikadanta wanda an niger ya koma algeria su shawara na biyu in da abun ya shahi Nijar kuma can da ana tsammanin da Algeria ne ya kamata a haɗa kai a cigo gaban rishin tsaro da ake fuskanta cikin yankin sahel sai ya zama na tana ɗaya daga cikin waɗanda ke goya ma 'yan ta'adda baya da kuma 'yan tawaye eh, don a bata a gurɓatar da sahel wadda nijar take ciki ko ta bi mali ko bata biya ba abun zai shahe ta tunda abun ya shahi sahel ya shahi niger kenan idan aka kalla ba a jima kwana-kwanan nan ba prime minister niger ya isa algeria inda su tattauna batun shimfiɗa bututun mai da dai ratsa niger da Najeriya ya isa zuwa Turai. Anya idan aka ci gaba wannan eh, gagarumin shirin ba zai gamu da cikas ba? Ba zai kawo cikas ba. Cikas guda ake iya fuskanta na rashin tsaro. Shi harkan diplomasiya ana a yi hada a yi da komi a zagi juna amma abin da ya shi harkan tattalin arziki. harkar kasuwanci da harkar yi wa 'yan ƙasa takardu da sauransu su abubuwa ne da ko ƙasashe sun yi hada za a ci gaba da yin su. a ƙarshe kaka nijar za ta kauce fito na fito tsakaninta da ita ƙasar algeria wadda yake ita ce kusan ƙasa ɗaya yanzu da ta rage mata a wannan yankin da ke arewacin afirka wanda take hulɗa ta kasuwanci da ita. tabbas eh, kamar mafita ba za ta fito ba tsakanin wannan kasashen hudu sai in ce eh, na ios da algeria sai dai ana tsammanin eh, ko wata kawa ko wata chad ko wata mauritaniya ko kuma majalisar ɗinkin duniya ecowas tana iya ta zamana eh, ƙungiya da za ta sasanta ko ta ɗauki matakin sasanta su wannan eh, ƙasashen to sai zamana wannan ƙasashen na ios akwai rikici tsakaninsu da ƙasashen ecowas sannan kuma an ɗauka wajen union african can ma wannan ƙasashen uku suna fuskantar rashin gurbi tun da an kai samu samu juyin milki cikin wannan kasashen kenan eh, akwai matsala amma eh, ana tsammanin tabbas akwai kasashen da za su iya su sa kai ko kuma rasha abuke aljeri ce abuke wannan is ne tana iya ta sasanta su sai dai in ya zamana ita aljeri da ita da faransa cikin wannan lokacin za su karfafa alakansu fiye da da tabbas dukkan rijijinan da za a samu barazana ce in dai ba a ciyo kan gurin faransa ba a wannan yankin sahel din to abdulmumin abbas masanin siyasar kasa da kasa, mun gode da wannan dama Tuma da tattaunawar Umar Sani da Abdulmumin Abbas mai shari'a kan siyasar ƙasa da ƙasa. Da haka muka zo ƙarshen zagayen farko na labaran amma tun da fari kun ji cewa a Najeriya daidai lokacin da 'yan kasuwa ke maraba da matakin dawo da sayar da fetur a naira dangote ya sake zaftare farashin man. Amnesty ta zargi mayakan RSF da amfani da cin zarafin mata ta hanyar lalata a matsayin makamin yaƙi a Sudan. Shugaba Emmanuel Macron ya ce nan da watan Yuni Faransa za ta ayyana Falasɗinu a matsayin halastaci zuciyar ƙasa. So yanzu kuma bari mu shakata da wannan.